يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل ومن اتقى الله نجاح ومن اتقى الله أثب... ومن اتقى الله آمنه من كل ما يخاف ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله إنكم تستقبلون نهاية شهر رمضان وتودعون الشهر الكريم فها أنتم تصلون آخر جمعة من رمضان فاليوم يوم التاسع والعشرون من شهر من الشهر المبارك فاستقبلوا توديع هذا الشهر بما أمركم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإكمال العدة والتكبير على ما هداكم الله تعالى إليه من التوفيق بهذا الصيام من بيان حكم هذا الصيام والقيام والتوفيق إليهما وبالشكر على نعمة الله تعالى فاشكروا الله تعالى على نعمة رمضان واشكروه على نعمة الصيام والقيام وصلوا الله تعالى التوفيق والسداد والقبول ثم استقبلوا هذا الشهر بما أمركم الله استقبلوا توديع هذا الشهر واستقبال شهر شوال بما أمركم رسول الله تعالى به من, زك من إخراج زكاة الفطر وهي زكاة شرعت طهرة للصائم وطعمة للمساكين طهرة للصائم من الرفث واللضي في أثناء الشهر وطعمة للمساكين حتى لا يتعرضوا للسؤال قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن المسألة ونسأل الله تعالى أن يجبر كسرنا بما فاتنا من وظائف الأعمال التي كنا نقوم بها في سائر رمضانات وهذا بما فرضه علينا بما فرضته علينا الأوضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله فنسأل الله تعالى أن يجبر كثرنا وأن يجزينا بمثل ما كان يجزي, يجزي به من قام رمضان وصامه بجميع وظائفه إنه ذو الجلال والإكرام وإنه أكرم الأكرمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجد الله جل وعلا wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi tsira muna cikin wata wanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana azuminsa domin mu samu tsoron Allah wanda ya nuna muhimmancin samun taɓawa a rayuwar ɗan adam ita ce guzurinsa domin ranar alƙiyama ita ce ainihin guzurinsa domin yin abin da ya zo yi manufar halittarsa a wannan duniya muna fuskantar bankwana da ramadan yau ita ce juma'ar ƙarshe ta wannan wata yau 29 yau duban fari na shigar sabon wata da kuma yin bankwana da wannan wata mai albarka watan azumi watan alkur'ani watan Tsiyamu ramadan mu fuskance shi da abinda Allah da manzansa suka umarce mu da shi Allah maɗaukacin sarki yace wali tukmilul iddata Wani tukabbirullaha ala ma hadakum wa tashkurun domin ku cika adadin kwanakin saboda haka mu fuskance shi da kammala ibada kada mu rinka ganin kan cewar mun zo ƙarshe ana marmarin fita daga ramadan a yi sake da abin da ya saura na sa'o'insa domin har watan ramadan ya fita ga baki ɗayansa alkhairai ne da albarkatu saboda haka kada mu yi sake mu ɗauka kan cewar tun da mun kawo ƙarshe to komai ya koma irin yadda muke da bal mu cika adadi kamar yadda allah ya umarce mu ta hanyar mu kiyaye duk abin da muke kiyayewa na azumin ramadan muna ganin kamar cewar waɗannan 'yan sa'o'i da suka yi saura ko kwana ɗaya da sa'o'i da suka yi saura la'alla a nan ne za mu samu dacewa da samun 'yanci daga azabar Allah domin baka sani ba baka san abin da Allah ya baka san abin da kai ba baka san abin da Allah zai maka ba a cikin kwanakin da suka wuce mu zamanto masu ƙauna muna aiki da wannan umarni na Allah sannan na biyu mu gode ma mu yi kabbara ga Allah saboda shiryar da mu da ya yi. Allah ya shiryar da mu ta hanya biyu a watan Ramadan dangane da watan Ramadan ya bayyana mana hukunce hukunce ya farlanta mana yin azumi manzon sai sunnata mana yin sallar dare ya kuma sunnata mana yawan tilawar Alkur'ani ya sunnata mana ciyarwa ya sunnata mana kyauta da ba da abinci buɗe baki ga waɗanda suke azumi wannan yana daga cikin shiryar da Allah ya yi mana shiryar bayani sannan ya shirye mu shiryar taufiki ya ba mu ikon azumin ya ba mu ikon wannan ya ba mu ikon yin wannan ibada musamman a cikin hali da duniya ta samu kanta ta saukar annoba amma annobar bata hana mu yin wannan ibada ba da sauran ayyukan ibadu kamar yadda shari'a ta tanada duk da wannan wata ya zo ya wuce ba mu taru mun yi sallar juma'a ba muna da uzuri muna da hanzari wajen Allah jalla wa ala manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam shi ya sunnata mana yanda zamu yi yanda zamu sauke nauyin da Allah ya dora mana a cikin halin a cikin halin larura da halin takura to halin takura ma ya shar'anta mana yadda zamu ballantana kuma halin larura wadda Allah ta'ala Ya ce. fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuna cikin halin tsoro ku yi sallah kuna tafiya ko ku yi sallah kuna haya akan abun hawa to wannan duk ya nuna mana abinda duk ya faru ga bayan Allah a cikin wannan wata na rashin cika yin abu na rashin yin azumi yadda aka saba yadda za a samu yin farillai ga baki daya kamar yadda aka umarta wannan duk yana cikin shari'a saboda haka mu gode ma Allah Allah ya mana tawfiki ba mu rabu da Allah ba domin Allah da muke bauta ma a cikin lokacin sauki shine dai wanda muke bauta ma a lokacin tsanani Allah madaukakin sarki wanda ya umarce mu da mu bauta masa a halin tsari a halin sauki shine muke bauta ma a halin tsanani Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'arraf ila Allah fi raha Ya ya'rifuka fi shidda ka zamanto ka sanu wajen Allah a lokacin yalwa da sauki Allah zai tuna da kai Allah zai tuna da kai kula da kai a lokacin tsanani saboda haka abinda duk muka kasance muna aikatawa a cikin Ramadan a lokutan sauki muna kauna muna fata Allah madaukakin sarki zai dube mu da irin duban da yake duban mu a wannan lokaci a yanzu yayin tsanani saboda haka bayin Allah bayin Allah kada a ji wani abu wanda zai so sama mutum rai jin cewar an yi wannan wata ga baki daya ba a zo an yi taro na sallar juma'a ba domin uzuri ne abinda duk ya zo mai gitta na uzuri ga bawa Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladansa kamar babu wannan uzuri wannan yana daga cikin karincin Allah idan Allah maɗaukacin sarki bayan ya baka lada da mafi kyawun aikinka yana kuma tara maka daga cikin falalarsa abinda san baka yi ba ya ɗauka ya baka to yaya kuma ya ga kana cikin tsanani amma ka yi bakin ƙoƙarinka ka bauta masa to Allah karincinsa ya wuce nan saboda haka mu yi kabbara ga Allah akan wannan shirya da ya yi mana shiryar bayani da shiryar tausiki wannan kabbara daga zarar an ce an ga watan ramadan ni ta yinta a gidajenmu ni ta yinta muna zaune muna tsaye muna tafe muna kwance sigarta allahu akbar allahu akbar allahu akbar ko allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ko allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira haka Allah ya ce sai mu yi haka sahabbai suke bi suna yin wannan kabarbari domin nuna ma Allah maɗaukacin sarki shi ne ubangiji wanda ya cancanta a ɗaukaka shi a girmama sunansa saboda abin da ya yi na ni'imar shiriya wadda babu kamarta sannan na uku kuma godiya ga Allah mu gode ma Allah cewa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu cikin al'umar azumi al'umar watan ramadan kuma ya shiryar da mu ya zuwa ga abin da ya shiryar da mu gare shi ya ba mu ranar idi domin godiya a gare shi da murna a kan kyautar da ya mana ta watan ramadan kamar yadda yake ba mu ya samu kamar yadda ya shar'anta mana ni idi a kan kyautar da yake ba mu na goman farko na zulhijja da ranar arafa da ranar babbar sallah to dama idi ana yin sa ne domin godiya a kan ni'imar ibada da Allah maɗaukacin sarki ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana zakatun fitar zakar da kai zakar yanci da zakar wato yantar da kai akan abin da mutum yaka aikata a cikin watan ramadan na tasgaro da abubuwan da zai samu wato malfada a cikin azuminsa Allah cikin faralarsa ya shir'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana wannan ibada domin Allah ya tsarkake mu daga wannan kurakurai wanda muka aikata sannan kuma domin waɗanda ba su da shi su ma su murnar ranar idi ba ranar idi ta zo musu ba suna tunanin babu abin da za su ci babu abin da za su nema su saya don haka aka shar'anta mana wannan zakka bayanin ta malamai suna ta yi a kafafen yada labarai don haka a kiyaye kuma a koma ya zuwa ga malamai a tambaye su domin mai wannan ibada yadda Allah da manzansa suke suka shar'anta sannan ana sallar idi tana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawoma akan aikatawa kuma ya bayyana ta amma sunna ce ba farilla ba to yayin da ya zamanto an ba da damar a yi wannan ibada a cikin hali wannan a cikin wannan hali na annoba da ake gudun cakuduwa da kusantar juna saboda yaduwar wannan cuta to lallai a ɗauki matakai na kariya da tsantseni a rinka sanya safar hanci da baki domin a tsare kai kuma a tsare waɗansu daga kai baka san abin da zai iya fitowa ya harbu wanda yake shi yana da larura ba masu lalurar rashin lafiya da girman shekaru Allah ya yi musu uzuri a cikin halin a cikin a wajen halittar halartar farillai ballantana sunnoni mutumin duk da uzuri ya hana su zuwa sallar idi zai yi ta a gida kamar yadda yake yi ake yi a filin idi wato da kabbara bakwai a raka'a farko da kabbara biyar a raka'a ta biyu da karatu a bayyane fatiha da sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a farko da fatiha da hal'ata alal insan da hal'ata ka hadithul gashiya a ta biyu idan mutum أذري yana da uzuri kada ya samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine shine ya tabbatar ya tabbatar da wannan uzuri yayin da yake sallallahu alaihi sallam akan sallolin farilla duk wanda ya ji kiran sallah sannan bai fito ya yi sallah a cikin jama'a ba to ba shi da sallah sai dai saboda uzuri sai sa abai suka ce me uzuri ya rasulallah ya ce tsoro ko rashin lafiya tsoron rashin lafiya yana daga cikin uzuri don haka mu kiyaye lafiyarmu kiyaye lafiya da kiyaye rayuwa yana daga cikin larurai abubuwa na tilas da shari'a ta zo da su ba yadda za a yi shari'a ta sanya ka kaje kanka kaje ka kanka cikin abin da rashin lafiyar ka za ta taɓu ko da kuwa kana shakka ne ba ma sai kana zato ko kuma ka tabbatar ba ko shakka kake yi an ba ka uzuri kan cewar wato kada ka kai kanka wajen abin da yake zai taɓa lafiyar taka kamar wajen haka aka shar'anta wajen taimama wajen shan azumi na watan ramadan da kuma sauran abubuwa da dama wanda shari'a ta zo da su wanda ya kunshi saukewa a wanda ya kunshi kawo sauki ga bayi saboda haka mu riko da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam mu koma mu rinka tambayar malamai mu yawaita kuma addu'a a wannan yayin da muke bankwana da ramadan kan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wannan annoba daga gare mu ya yaye ta ga al'umma baki ɗaya ya amintar da mu ya ba mu kariya ya ba mu abin da zai gamanto garkuwa a gare mu da wannan annoba waɗanda kuma suka kamu da ita Allah ya gaggauta musu waraka Allah ya ba su Allah ya ba su Allah ya ba su waraka Allah ya ba su sauki Allah ya ba su lafiya Allah ya yaye mana wannan tsanani da muke ciki Allah ya shiri shi wa mu ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma da sauke nauyin da suka ɗauka Allah ya Allah ya taimake su ya musu kyakkyawan jagoranci akan sauke wannan amana da take kansu musamman a wannan lokaci wanda ya wanda ya shafi tsare rayuwar al'umma Allah Allah muke roƙo da ya musu agaji ya ba su kariya ya kuma ba su tawfiki akan abin da za su da su da waɗanda suke taimaka musu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم العكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أكمل لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ونجنا من هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من هذا الوباء وقنا من آثاره السيئة جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله